Ah, assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a karatunmu na PHP. Amin ah, idar da loops. Yanzu kan za mu shiga zuwa cikin function. So shi ma function ɗin yana nan kashi-kashi. Za mu kalli function. Idan aka ce function a PHP programming language yana nufin wasu tarin code ne wanda aka yi amfani da su aka aiwatar da wani code. wanda idan ka zo amfani ba sai ka kira wa'annan code ɗin ba za ka saka wancan code ɗin ne kawai ka yi abinka shine function function a ban ƙara mai nan nashi suka ci a kaman a ce mutum ya rubuta code ne mai yawa a gefe ɗaya su kuma wannan code ɗin mai yawa da ya rubuta su a gefe ɗaya ya san cewa a cikin aikin shi da yake yi zai ƙara maimaita wannan code ɗin ko da nan gaba ne so maimakon ya ɗau duk inda zai saka wannan code din duk inda zai yi aiki da wannan code din ya ƙara tafiya ya yin code din ya ƙara zuwa ya pasting nashi a wajen so sai ya creating function domin shi function zai ba shi daman kawai ta hanyar a layi ɗaya kawai zai saka na wannan code din wannan function ɗin zai kira mai wancan code ya kira mai wancan code din ya kawo mai wajen ba tare da shi ya sha wahalan kuma sake rubuta wannan code din ba so akwai built-in functions na PHP. Built-in function na PHP su ne a suna nan sun fi guda dubu ɗaya, Wasu tarin tarin tarin code ne wanda za ka yi amfani da su ne yau da kullum wanda PHP suka sauwaƙe ma mutane maimakon a ce idan ka zo za ka yi amfani sai ka ala ka creating irin function din nan ko kuma sai ka ba ma kanka wahala sai suka yi wayannan functions ɗin daga ciki akwai function da yake wanda muka yi su a baya wanda yake mai da rubutu zuwa capital letter string to offer masu nan wayannan duka functions ne wanda na ce string to offer yake mai da rubutu zuwa capital letter yanzu za mu ga wannan rubutun ya koma ka kun gani wannan function ne bayan shi kuma akwai string to lower shi kuma capital letter ne yake mai da shi small letter to wannan duka functions ne amma ana ce musu inbuilt, inbuilt functions wato functions ne na php wanda suke cikin php wanda kowane php uh, php yake zuwa da su so idan muna so mu creating namu function din yaya za mu yi mu creating namu function din idan za mu yi aiki so amma kafin mu je ga wannan a sani cewa a function ana iya amfani da shi a ta kiran shi a ta kiran shi a cikin aiki amma ba za ka iya creating function da suna iri ɗaya sau biyu ba idan ka creating function da suna ɗaya ba za ka sake kuma maimaita wannan sunan ka kira wani function ɗin da shi ba so kuma function ka'idan shi baya taba executing baya taba executing sai an kira shi idan ka zonin code naka ko ka zuba function guda ɗari ne ba za su taba executing ba sai an kira wannan function ɗin sannan za su executing so bari mu kalli yadda ake creating function a php idan za creating function ana fara rubuta function ne tukunna in an rubuta function sai a saka sunan wannan function din misali in ce my name in aka saka shi sai a sa parenthesis guda biyu in aka saka parenthesis nan a sai a zo a buɗe curly braces kamar haka so gashi shi kun ga mun yi to wannan shine calculating function calculating function shi ma function kamar variable ne ba a fara shi da number in ka faka shi da number ba zai yi ba ba a fara shi da wani symbol idan ba underscore ba ko kuma later kana iya fara shi da underscore kamar haka yes za ka iya fara variable a function da underscore kamar haka amma ba za ka iya fara shi da number ko wani abu ba yanzu ba zan ce echo my name echo yanzu idan na son in kira wannan function din yanzu na ayyana function ɗina kenan yanzu idan kira shi ya zan yin kira shi zan zo ni ƙasa nan ne in rubuta wannan my name ɗin shi kenan ina rubuta shi ina zuwa nan zan ga gashi ga shi ya fitar da sunana so yanzu duk inda nake so na je na ci gaba da amfani da wannan my name my name din duka zan ce in ci gaba da amfani da shi duka zai gan shi a matsayin ba sai na kuma na ta maimaita shi ba na ta maimaitawa duka zai gan shi a matsayin abu guda ne zai kalle shi a matsayin code guda ne kawai ake maimaita ba wai kuma a ce duk inda zan zo idan zan yi aiki in dinga ɗauko wannan code din ina rubutawa ba in ɗauko shi in rubuta in ɗauko shi amma kun ga wannan ɗan mai tsitsin code din kaɗai in na zo na saka shi a guri zai kala makot kyau kuma zai rage rikirkicewa ma code ɗina ko idan wani ya zo yana gaina duba code ɗina ko kuma idan ni zo ina duba shi daga baya wannan kenan akan function yanzu nan mu da ku a karatu na gaba domin jin sosai game da shi